الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم جمعة منا سافياتا شاء يا رمضان bayan jira annai muhammad sallallahu alaihi wasallam daga maka zuwa madina 1442 wanda ya daidai da 23 ga watan wasu shekarar 2021 to bangi muke roƙo ya datar da mu duniya da lahira ba ta kai take na yanzu mun ɗaya bisa uku na wata ba. daga sauran biyu bisa uku kenan kula shakka mazan Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi addu'a da shi da mala'ika jibrilu sana addu'o'in su biya ce mala'ika jibrilu ya ce wa mazan Allah sallallahu alaihi wasallam duk mutumin da wata ramadan ya shiga har watan ya fita bai aikata aikin da aka gafarta mai ba sannan bayan ya mutu ya shiga wuta ya Allah ya nisantar da shi mala'ika jibril ya ce wa manzon Allah ka ce amin za ka manzon Allah kuma ce amin kai ka ga manzon Allah ya ce mene ya ce amin wannan addu'a an karbe ta sannan ko ta yi da Allah ke bononzan aljanna ga wanda ya dace a mai bononzan wanda bai dace ba Allah ko kallon shi ba zai yi ba za ka annabu mai ke cewa a cikin kowane dare na wata ramadan Allah yana yanta bayi daga wata zuwa aljanna kaga na shakka wani bukatan wannan rabo da Allah subhanahu wa ta'ala yake yi watan gafara sallan tarawi karatun alkurani kar a manta da shi jiya mun tsaya kan aya ta tara a cikin suratul munafiqun na tafsirin littafin Allah da muke yi sannan makaranto tuffofi ko kuma alamomi guda hamsin wanda idan mutum wannan alamomi suka tabbata ga mutum to ya zama munafiki har sai ya tuba ya koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala zaka aya ta tara a cikin suratu al-munafiqun take ce ya ayyuhal ladina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dhikrillah har ma karkanta Yeah. ubangiji bai ke cewa ya yi wallazi na amanu ya ku wanda kwai imani da Allah ma'ana wannan kira kamar da muka fada je yana cikin kiraye kiraye da Allah ke cewa masu imani ya yi wallazi na amanu اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الذين امنوا لا تقولوا ra'ina. to kaga wanda kuma shi kira na farko da Allah ya fara yi masu muminai. a cikin sautin baka Allah ka cewa ya yi wannan zira amanu la ta ƙolu ra'ina wa ƙolun murna wasu Allah ya kulle wannan kira da ya ya yi wannan zira amanu tubu ila Allah ya kawo wata nasuha daga nan Allah subhanahu ta'ala cikin sautin tarim sai kulle kiraye kiraye da yake masu imani to Allah ka cewa ya ku wanda kun imani اللهم زينا بزينة الإيمان وجعلنا ya Allah ka kawata mu da ƙawata imani sannan kuma ka sanya wa shirarri masu ciyarwa Allah ka ta yakun da sun imani la tulikum amwalukum kar dukiyoyinku su shagaltar da ku wala auladukum kar ƴaƴanku su shagaltar da ku an zikrillah daga ambatan Allah zikrullah ambatan Allah wa man yaf'al zalika don mutumin da ya kance dukiyar shi da Allah ya bashi da 'ya'yan shi da Allah ya mallaka mai suka shagaltar da shi daga ambatan Allah fa ulai kawun khasirun irin wa'inda mutane su ne hasararru sun yi hasara a nan gidan duniya da lahira Allah ta ne mu hasara to da ka aje mu fara bayani akan wannan aya da ko falalan ambatan Allah subhanahu wataala hadisin mu'adh ibn jabal yake cewa lallai manzo Allah yana cewa ahabbul a'mal ila Allah ta'ala an tamuta wa nafsuka raqabun bi dhikrillah mafi tsayon ayyuka zuwa ga Allah mutum ya rasu sannan kuma harshen mutum yana nan yana ta ambatan Allah فيرتنا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم جي رسول الله فلكي وسبحان الله الله يوسنيما جي سوى اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على أهدك ووعدك ما استطعت جي سوى اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفرني مغفرة من عندك وارحمني inna ka an san gafur rahim ba shakka akwai wasu cikin bayan Allah wanda Allah ya zaɓe su Allah ya samu cikin su wanda za su rasu za ka ga hankalin su koyi ya koma zuwa ga ambata Allah ne to annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke cewa mutum ya kasance kari a mafi soyon ayyuka zuwa ga Allah shine mutum ya rasu alhalin harshen mutum yana ambata Allah subhanahu wa ta'ala hadisin manzon Allah manzo Allah ki ta'ala ukhbirukum bi khairi a'malikum ashe baran ba ku labari akan mafi alkhairin ayyukan ku ba wa azkaha inda malikikum sannan wannan aiki ya fi tsarki ya tsafta a wajen Allah wa mallikuku wa khairul lakum min i'qa'il waraqi wadh-dhahab sannan wannan aiki ya fi muku alkhairi a ba ku azurfa ko dinare yanzu ka ce ya buku alkhairi a ba ku nera ko kuma dola wa khairun lakum min an talqaw aduwakum fa tadribu a'naqahu wa yadribu a'naqakum wannan kuma ya kasance wannan ayyuka don buku alkhairi fiye da kwari da abokan ku. in ma ku ci nasara a kansu ko ku ci nasara a kansu ƙaru ba na samun tafiya iya wanzan da muna so mu ji wannan aiki قال ذكر الله ذكر الله أنبتنا حديث مضالة هو مضالة كما عمل آدمي عملا أنجى له من عذاب الله من ذكر الله لن أدم بني أيكة وانا أيكيبا أيكين ديفي أيكين ديفي ديرة تبشرك عذاب الله فيرا أنبتنا الله سبحانه وتعالى حديث مضالة mazalla ke cewa yanzu ɗayanku yana gazawa ya kasance kowace rana ya samu lada dubu ɗayanku yana gazawa a kowace rana ya samu lada dubu da ke ce subhanallah sau dari sannan allah subhanahu ta ya rubuta mai lada dubu sannan a yaye mai lada dubu mata masu yawan zuwa kasuwa ramadan ya yi ko ina za ka ga mata to akwai addu'ar shiga a kasuwa mazalla ke cewa duk mutumin da zai shiga kasuwa ce la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahu al-mulku wa lahu al-hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun la yamut bi yadihi al-khayr wa huwa ala kulli shay'in qadir manzo Allah ya ce da a rubuta mutum da miliyan sannan akan kare mutum lada miliyan a rubuta mutum lada miliyan a kan kare mutum zunubi miliyan a kan kare mutum zunubi miliyan inji mazan Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin mazan Allah mazan Allah ta aske min zarfin janna me yawaita bushiyoyi a cikin aljanna me yawaita rasa bushiyoyi a gina aljanna manzan da yake ta fa innahu azbun ma'uha ita aljanna ruwanta akwai dadi tayyibun buwa kasarta tana da daɗi fa aksiru min zirasiha mu yawaita dasa bishiyoyi a cikin aljanna wannan bishiyar suke la haula wala quwwata illa billah la haula wala quwwata illa billah wannan lakacin hadisin abi mutan shari la haula wala quwwata kuma la haula wala quwwata maza min ghiratil janna aw kama qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'ana la hawla wala illa billah tana cikin bushiyoyin da ake rasa mana cikin gidan aljanna yaji manzon Allah sallallahu alaihi sallam. to aya ta ce la tulikum amwalukum wala kuma an zikrillah kar dukiyarmu ga yaranmu ga ambatar da su shagaltar da mu daga ambata Allah to me na duba na ambata Allah na duba na ambatan Allah abu na farko ikhlasun niyyatu lillah ikhlasun niyya lillah mana mutum ya ambaci Allah dan Allah ba dan mu yabe ka ba za ka rama na ke cewa ikhlasun niyyatu lillah shine mutum ya yi don Allah wa ibtigha'i as wasu minhu subhanahu wa ta'ala wahda sanan lokacin da mu ambaci Allah mu nemi lada a wajen Allah shi kadai قال تعالى أنك وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين فأمرتم من إلى كوي با سيدي كوي سكاد إيسا الله سبحانه وتعالى دبو عمر ابن الخطاب كتوى النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات أيك سنة على دنيا وإنما لكل امرئ ما نوى sannan kowane matsayin yana da ladan abin da ya niyya za ka fubailu ibn iyab yake cewa lalle Allah subhanahu wa ta'ala ce ni buluwa ko ayyukum ahsanu amala mana allazi khalaqa al-mauta wal hayata buluwa ko ayyukum ahsanu amala Allah ya lissi mutuwa dan Allah subhanahu wa ta'ala ya jarraba mu ya ga wane ne ya fi kyauta ta aiki Thank haka fubai ibn iyaf yake ta faɗa Allah subhanahu wata'ala allazi khalaqa al-mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala lalle Allah subhanahu wata'ala shine wanda ya halitti mutuwa da rayuwa dan Allah ya jarabe mu wane ne yafi kyawun aiki a cikin kyawun aiki ba yawan aiki ba kyawun aiki to da ka mana ahsanu amala ahsan ahsanu amala fudailu yake cewa akhlasahu wa asabahu mana mutumin da ya kanta ya aiki na Allah sannan kuma kan kanta ya shaka sunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa qala yake cewa innal amala idza kana khalisan wa la yakun sawaban lan yuqbal lokacin da mutum ya aiki mana ya aiki dan Allah amma sai aka samu dama ba ya shaka sunan manzo Allah ba to Allah bai karɓi wannan aikin ba wa in kana sawaban walan yakun khalisan la yuqbal haka idan mutum ya kace a kan sunnan manzon Allah amma ko bai dan Allah ba to har wayo dai an maida mai da aikin shi hatta yakuna khalisan sawaban har sai wannan aiki ya kasance dan Allah sannan kuma aiki akan sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam وقد دل على ذلك وقد دل على قول الفضيل هذا قوله عز وجل رفع ابن الآنوني أكون مغنى تونا معنى من البركة فضيل ابن إياب ألا أتي القرآن كتاب فمن كان يرجو لقاء ربه دم تمد كيفاتا يعدد الله سبحانه وتعالى لا ملا فيها فليعمل عملا صالحا يا أيك تأيكي أيكي نقري ولا يشرك بعبادة ربي أهدا kare hada Allah subhanahu wa ta'ala da wani abu to ka kenan idan ba za mu ambata Allah sun Allah kita la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah sai ka ce mu ambata Allah dan Allah sannan kuma ambata Allah akan sunan manzon Allah duk wani ambata Allah wanda ba manzon Allah ne ya baki ba to karki ya to shi idan kika gayyato shi to tabbas mutum da ya afka mai kwa ya samu lada sai ko zunubi Allah ya tsare mu daga cikin lazzuba na ambatan Allah ta lallaki ta la tulikum amwalukum wala auladukum an zikirillah to daga cikin lazzuba bawan Allah musulmi yayi alwala alubu alwala aw at-taharatu qablahu ko kuma bawa ya kasance yayi tsarki kafin ya zo ya ambaci Allah subhanahu wataala sahabi dan albarka sayyidina Umar ibn Khattab yake ta alwudu salih ya turidu anka shaytan alwala mai kyau tana koran shaytan alwala ta gurgurfa tana gayyato shaytan kenan alwala mai kyau tana koran shaytan alwala ta gurgur tana gayyato shaytan kenan da za ka kama ki ambata Allah ki yi alwala ladabi na uku lauti da wuce da Allah ya kalli alƙibla kallon alƙibla kanan mutum kacce yana tare da nutsuwa sosai don ya kasance ya ƙara nutsuwa a gaban Allah subhanahu wa ta'ala ladabin ambata Allah na hudu mutum ya tsarki karen shi daga dukkan wani sabon Allah ko gilli ne ko ƙiyayya ga mutane to duk mutum kance ya tsarki kanshi daga wannan ababe wanda suke ababe ne marasa kyau kamar kan ce ka bai ambata Allah ne gafaran Allah sannan kuma ya san lalle Allah subhanahu wa ta'ala yana kallon shi duk aikin da yake sannan ya tuba ga zunuban da yake yi da kurakurai saboda Allah ke ce wani cewa wallazina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakaru lalle mutanen suka aikata mummuna aiki mana alfasha ko suka tsarki kawunan su zai sambata Allah subhanahu faru ne li dhunubihim sai su nemi gafarar zurbansu wa man yaghfiru ba illa Allah ba mai gafarta zurbai sai Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun sannan ko ba sa dawama akan abu da suka aikata al'ada suna masu sani al'agarul muzani sami na manzan Allah yake cewa manzan Allah yana cewa inna yi yugharu ala qalbi wala wani lokaci ana samun rafkana ina samun rafkana daga ambatan Allah kai ina samun rafkana daga ambatan Allah Kai manzan Allah ma shugaba da su yakan samun ɗan rafkanuwa daga ambatan Allah amma barafkar ta wanzu Allah za ku ji a take wa inni la Allah fi yawmi asbara ina neman gafar Allah sau dari mana mu Allah a rana idan ne mu gafar Allah sau dari shine wai ya rafka daga ta Allah sau dari to ke shekara nawa kike shekara nawa kike ba mu ambata Allah shekara nawa muke ba mu ambata Allah to laka man Allah ke jawo yana sabu samu rafkana sai zuciyar shi a wani da aka fara na yana fita Allah sau dari wani da astaghfirullah fil yawmi mi'atu marra sau dari in ji manzo Allah amma mu yanzu ba muna ambata Allah Allah ce ya yi wallazi awzkullah zikran kathira ya ko da kai imani da Allah ko ambata Allah ambato mai yawa ambata Allah ambato mai yawa amma mu yanzu mun fa ambatan mutane ambato mai yawa akan ambata Allah ambato mai yawa za ka da ku ambata Allah ambato mai yawa kar ku dinga yawaita ambatan mutane ambato mai yawa ladabi na biyar istiyar waqtul munasibatul zikr sai da Allah cewa kar 'ya'yanmu da dukiyoyin su shagaltar da mu daga ambatan Allah idan na wa ambatan Allah mu zaɓi lokacin da ya dace mazabi lokacin da ya dace kamar lokacin sahur kamar da safe kamar da yamma bayan sallan farilla cikin dare lokacin da mutum ya yi sujjara cikin watan ramadan wajen watan ramadan to duka mutum da ya kasance ya ambaci Allah su wa a wannan lokuta Allah ke cewa asfabirina wasu was-sadiqina والمنفقين والمستغفرين بالأسفار إيه الجنة الصابرين ما ساقرين والصادقين ما سقت كان وجن إيمان والقانتين ما سيوا الله بيئي والمنفقين بالأسفار والمنفقين فالنسلع مسجد دوكي سرغلا والمستغفرين بالأسفار sannan kuma suna neman gafaran Allah a lokacin sauri lokacin sauri lokaci ne mai albarka kita subhana Allah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar kita roko ayayki albarkar duniya da layira kada a dinga ewe yaran na albarka ay ta samu ta albarka wannan shine umarin da Allah ya kore mai imani walladina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama hadithun umar ibn abasa yake cewa imaikar ce amur ibn abasa ko umar ibn abasa na mata me aifan tunan shi yake ta akwai ma ya kuna rabu min al'abd fi jaufin lailin akhir mafi kusancin lokacin da ubangiji ya fi kusa da allah shi ne can ƙarshen dare mana lokacin sau misali ce daga irin ƙarfe uku zuwa karfe biyar ke Allah yana kusa da bawa a wajen lokaci mu kuma lokaci muna kusa mai da fulan mu kenan Allah yana kusa da mu mu kuma a lokutan muna kusa da fulan mu muna tabbaci sura kare mu Allah ce Allah yana kusa da bawa a ƙarshen dare misali daga karfe uku zuwa karfe biyar kenan fa in istata'ta an takuna mimman yadhkuru Allah fi tilka sa'ata farko idan ka samu ikon ka kasance a wannan lokaci kana cikin masu ambatan Allah to ka kasance a cikin sunci manzan Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin manzan Allah Abu Huraira ya rayu rawaito daga wajen manzan Allah manzan Allah yake cewa Allah yana cewa Ibn adam ya kai dan adam Ibn adam ya kai dan adam al-fajir, wa اذكرني al الفجر وبعد العصر كأنبتين بايا الفجر وانا bayan صلى asuba. da bayan sallar la'asar sa'atan dan wani lokaci a kuffu ma bai na huma allah kika nufma zan kare ka abinda ke tsakanin sallar asuba yin sallar la'asar ki sallar asuba ki zauna kira asuba subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar na mutum talatin ko mutum ko sha biyar to sai allah ya kare ki daga bala'i daga dukkan wani bom daga dukkan wani kirta da ra'ayi da izinin Allah daga sallan asubahi zuwa la'asar da jimar Allah sallallahu alaihi wasallam ubangiji muke roƙo ya ratar da mu duniya da rayuwa daga cikin ladewa na ambata Allah subhanahu wataala mutum ya halatto da girman Allah a lokacin da dai ambata Allah halatto da girman Allah a lokacin da mutum zai ambata Allah subhanahu wataala والتفكر في الفاظ الذكر دكم تيتراني اكن لفظن امبتا الله فنين متي امبتا الله رسولا ين الله دكو تفو الله كما كتي يا رحمن ارحمني يا الله برامة ورحمة يا رزاق ارزقني يا الله بأبتاك أرشاني to kai ku musa wannan lafazi na karshe shi ne lafazin ko fahimta arziki dukiya dukiya kula ka ce ya razzaku urzuqni ya mai azartawa ka azarta ni Azartawa wacce take mai ta hada Allah ya yi mu ne a cikin alkurani farko farko sautu ala imran ya tsalo na kayan amfani kolin amfani lillahi wa rasul fattakullaha وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين تلك إنه المؤمنون الذين إذا ذكر الله مؤمني تولي وإذا أكأمة الله وجلت قلوبهم في ذوتيين السورة وإذا تليت عليهم آياته idan aka karanta wani ayoyi na Allah zadatum imana sai su kara musu imani wa ala rabbin yatawakkalun masu imani suna da goro ga Allah duk ne da kace ake ambatan Allah ake karanta alqur'ani ake karanta lisan zan Allah kike jin haushi ko kuma kike jin an kin agaza a tashi a tabi kai wannan sun dame mu to lallai ki sani babu imani a cikin zuciyarki saboda Allah ke cewa inna wal mu'minuna alladhi idza zukira Allah wajilat qulubuhum wa idza tudiyat alaihim ayatu zarfu imana sannan Allah ke cewa ala bi zikrillahi tatma'innul qulub hadisi daga wajen manzon Allah manzon Allah ke cewa fatar dan adam fatar dan adam ba za ta girgiza ba ba za ta raurawa ba daga tsoron Allah subhanahu wata'ala dala ɗan yi shiru fata ɗan adam in ji manzan Allah sallallahu ala'uwa ba za ta raurawa daga ambata Allah subhanahu wata'ala har sai kurakuren mutum sun faɗo daga jikin mutum ana sun fita daga jikin mutum kamar yadda wannan kuma yadda ya kasance ganyen bishiya yake faruwa daga bishiya ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daga cikin ladawa ambata Allah idan mutane ambata Allah yayi kuka kuka na tsoron Allah ba na munafurci ba manzan Allah yake cewa akwai wasu mutane guda bakwai da Allah zai sa su a ƙarƙashin inuwar ar'arshi ranar da ba wata inuwa sai inuwar Allah daga cikin su manzan Allah ke cewa ورجل, ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عينه فقسم مثلا أن النساس أقرقش إن والأرعرش رانا تاشن عن القيامة to mutum da ya ce ya ambaci Allah a goye yana zaune a masallaci shi kare ta ambaci Allah sai ta kuka tana zama a ɗaki ta ta uwa ɗaki ba a kallata sai ta ambatan Allah sai tana ta kuka to inda ta mutu akan haka da ta shiga ina da arashi Allah ranar tashin alƙiyama magabata 'yan albarka Allah ƙayar da su sun tashi idan suka ambaci Allah suna kuka ne ibn abbas sami na mazan Allah ya tashi a fuskar shi akwai wasu zane na hawaye kai ka ce kamar igiyar takami ne wanda ya lallace zane na hawaye a fuskar saboda tsoron Allah subhanahu wa ta'ala fuskar samun manzan Allah umar ibn khattab ta sai akwai zane guda yi bukake na yawan kuka da yake da ambatan Allah na subhanahu wataala alqawati wal waqas take ta wata rana ya yi sallah bayan sahabi na albarka Umar ibn Khattab da ka sai sayyidina Umar ya karanta suratu Yusuf da ka duk lokacin da sayyidina Umar ya ambace biyu Yusuf sai ya karanta muna jin nin shi shi na kuka ni shi kukan shi a bayan sau sabitul bunani almaji ne na anas ibn malik ya je wajen likita yake cewa wala idanuwa na sun dame ni sun dame ni da ciwo sai likita yake ce mai to ni dai abu da nake so kama abu dai da kai kalamun ce ba za ka dinga kuka ba to da allah sai kan ce idan ka rafa ka magani ya daina wanda ciwo yake sai sau da yake ce mai kai babu alkhairi ga idan da ba ta kuka dai idan da ba ta kuka don abatan Allah da tsoron Allah babu alkhairi a cikin wannan ido in ji sabitul bunani radiyallahu anhu ladabi na takwas idan mutum ya ambata Allah ya kasance ya koya ambata Allah ka ce a rufe ta subhanallah alhamdulillah a koye to wani yana cikin awon da ke nuna insha Allah mutum yana da ikhlas sai shi abu da aka rikanto daga wajen muftin am a shekul allama abdulaziz ibn abdullahi ibn bas mana wani babban malami ne wanda aka yi shi a ƙasar saudiya za a ƙalla shekarar shi 22 kenan da kuma wajen allah subhanahu wataala ya kashe idan aka tambaye shi a gidan rediyo kama aka tambaye shi za ka da ajiyar cewa yana cewa subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wala akbar mana ba ya sai ko da ɗan sakon ɗaya na rayuwar shi ya shuɗe ba ta da yawan mutu Allah subhanahu wa ta'ala to la ka yi koyi ambata Allah lalle wannan alama ce ta Allah subhanahu wa ta'ala na ambata Allah subhanahu wa ta'ala daga cikin ladama ambata Allah subhanahu wa ta'ala bai ki ga ambata Allah kin ambata Allah ta wata Ramadan kin dai ambata mutane kina ta ambata Allah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك رمضان يا قاري أنت الوتك الوسلة sai ki zauna a ɗaki ki yogan ki sami shin kin samu fa'ida na ambatan Allah cikin watan Ramadan kin yawaita ambatan Allah ko kuma kin yawaita ambatan mutane ne to za ka mutum balil insanu ala nafsi basira mutum shi ya san kanshi za ka iya ba kan da amsa wa ka ba an bata a cikin watan ramadan Allah ko mutane abu na ƙarshe daga cikin addu'a an bata Allah subhanahu wataala mutum ba ga an bata Allah subhanahu wataala sai ya kasance ya ga cin an bata Allah ya hana shi wasan banza ya hana shi zagin mutane ya hana shi yiwa mutane bakin ciki da duka sauran wani abubuwa to da Allah ta inna salata tana anil fahsha'i wal munkar wa la zikrullahi akbar lalle sallah sana na alfashiya da abinki sannan kuma zai ambata Allah su wata shi mu girma to ubangiji muke roƙo ya rasa mu duniya da lahira ubangiji muke roƙo ya samu cikin masu ambatan shi ba masu ambatan mutane ba ubangiji muke roƙo ya tarbe ba don makin wata mai albarka ubangiji muke roƙo ya gaba ya famu wani suka rasu ubangiji muke roƙo ya raba mu da bayan famu lafiya wanda suke raye Allah ya wa rayu mu albarka Allah ya wa iyalan mu albarka Allah ya wa angwani mu albarka Allah muke roƙo ya kwarara mu da albarka cikin wasu Allah mu karbo ya samu cikin bayan Allah wanda ake yadda sai ka zuwa aljanna ki wannan tabar barka da ka insha Allah wani muka zo da mu karanta wannan aya sai mu fadi ayyukan da mutum yayi Allah dai zai ta yi asara tun aya Allah ke cewa wa an yaf'al zalika fa ulai ka hul khasirun da mutum zai aikata irin wannan aiki to irin wannan mutane sune masu asara to kaga la shakka muna buƙatar mu san ayyukan da muka yi da mu hasara da ya kace mu san wani ayyuka musamman muna ci watan albarka watan ramadan watan da Allah ke kwararar da albarka yake bude kofofin aljanna baki daya ya kulla kofofin wuta Allah mutum kwarata da mu duniya da lahira subhanaka allahumma hamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على إبراهيم وعلى آله وصحبه إنك حميد الله بارك على محمد وعلى آل محمد تبارك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارضنا عن الخلفاء الراشدين الأربعة المهديين الذين قضوا بالحق وبيعدلون يعدلون أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأنما هم بملك ربنا آتنا في الدنيا وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وما تقبل إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين